mun haɗa irin wannan rana ranar alhamis rana da malam yake karantar da sayiwul bukari a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci na marigayi malam bako Allah ya gafarta mishi Allah mishi rahama dalilin tsayuwanmu a wannan wuri e, an san yau rana ne na karatun bukari malam zai yi karatu insha Allah kafin malam ya yi karatu akwai ɗan sako da za mu isar zuwa ga majalisi na dr ahmad abubakar mahmud domi sako zuwa ga majalisi na dr ahmad abubakar mahmud domi tare da fans ɗinsa mun ji jawabai da suka fitar a social media cewan sun ji bayanan da malam yake ta yi a wani fans ɗinsa ya ce ya sanya miliyan ɗaya idan malam ya kawo in ya yadda za a zauna tare da su sannan kuma wani su a cikin komen wani ya ce zai ba da dubu ɗari biyu ma eh, malam ya sa mai a mota ya zo to wannan ne sakon a takaice da ɗaliban ko fans zan ce ba ɗalibai ba fans na dr gumi suka aiko suka tura a social media to da za mu ce musu na farko muna gode wa Allah lalle sako da rutut da malam yake yi da fahimtar da mutane yake ko yake yi a cikin karatu lalle abuwa suna tafiya inda ya kamata inda baya tafiya to da ba za ka ji maganar sa fito gogo to sako yana isa kuma mutane alhamdulillah a hankali ana fahimtar inda aka dosa kamar inda aka sani malam ya dade sama da shekara talatin da wani abu yana karantarwa malam ya daɗe yana karantarwa yana karantar da littattafai na sunna yana ba sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kariya saboda haka raddi da malam yake yi ga dakta Gumi ba yau malam ko ba kwanan nan malam ya fara yi ba ba akan dakta Gumi malam ya fara lardi ga in ba manci ba akwai masail da suka faru a baya akwai abin da ya shafi niqabi malam yayi rudud akan matsalan niqabi inda wani malami ya fito yace duk macen da ba ta sanya niƙabi alama ne na karuwai alama ne na fasikai alama ne na kaza duk an yi wannan lokacin kuma malam ya miƙe ya yi sosai akan wannan matsala din sannan akwai abin da ya shafi ɗan gungu da sauransu duk malam yana ta rutut a kai to sau da haka shi da gumi tun kafin ya zo dama malam yana kan wannan bagen na karantarwa to saƙon da muke so mai isarwa fans na dr gumi da shi malam din ya sani cewa su sani malam karo da karo sai rago ko ba haka bane idan malam shi dr ahmad abubakar mahmud jimi in ya shirya to insha Allah malam zai zauna da shi inda ya shirya insha Allah malam a shirye yake duk lokacin da aka samu malam zai zauna da dr kuni amma ɗaliban da ka gumi idan ma ya zauna da su ba ɗalibai ba ne fans ne Dukansu babu wanda zai iya karanta ma akhdari akwai wanda ba zai iya karanta ma ma an ce akwai wanda alikun ma ba zai iya karantawa ya su ban juna shi an ce abu malik akwai wanda ya sa mai kuɗi ya sa mai laptop ya ce idan ya karanta alif zuwa ƙarshe zai zai ba shi ku gaga ce fans ne ba ɗalibai ba ku so da haka ta ya za a yi babban malami da ya shekara sama da talatin yana karantarwa tun kafin da gumi ya fara karatu na addini malam yake karantarwa tun yana gidan soja malam yake karantarwa to kaga ashe ba yanzu malam ya fara karantarwa ba ah, wannan saƙon shine in in har da gumi ya shirya to malam zai zauna da shi in dai har ya shirya malam zai zauna da shi kuma duk lokacin da aka sa malam zai zauna kuma wurin da aka sa za a zauna da insha Allah amma daliban da gumi ko kuma fans din shi abinda muke so gare su shine in sun shirya su ma su zo a matsayin su na ɗalibai sai su zo suna tambaya na'am a matsayin su na fans din shi jahilai su zo suke suna tambaya akan abin da malam yake magana akai. kai sai suna son a fahimtar da su to insha Allah malam zai musu bayani zai zauna ya musu bayani duk lokacin da za a ɗauka zai musu bayani ya warware musu shi ba sannan kuma su zo da ladabi amma bai malami yana karanta wani fans ɗan tasha wanda suke ba san ma abin da suke ba ana karantawa mutum manzan Allah ya ce yana faɗin cewa wane ya ce ko yana cewa kaza ya ce hadisin banza wani ma har zagi zai yi kaga mutumin da zai faɗi irin wannan ai kaga jahili ne ba ɗalibin addini bane ba ɗalibin ilimi bane to saboda haka wannan shine sakon na farko lalle mala a shirye yake in dai da gumin ya shirya za a zauna za a yi insha Allah in ba ku wance ba wayansu da suke cikin nan sun sani an yi lokacin da malam ya ta rudut ga zazzaki sai ɗalibansa suka turo sako suka ce in malam ya yarda za a zauna da zazzaki lokacin kafa a gina wannan masallacin zazzaki ya sa lokaci aka ce eh, lalle za a zauna aka taru ana jiran zazzaki zai zo bai zo ba da saboda haka an yi wannan lokacin da saboda haka shi ma da tagumi akan akidin da yake yadawa in ya shirya malam zai ba bada kariya kai insha Allah da saboda haka sannan kuma kiran da muke yi masu zage-zage su sani zagi baya ƙari ko kuma zagi bayi da makaranta da ake koyon shi duk wanda ka yayi zagi bayi da makarantar da ya koyi wannan zagin karamin yaro ma yana bayan mamansa idan wani abu ya faru zai iya ma da kuwa ko ba ka bane kaga ba ko yayi ba to saboda haka zagi bai da makaranta amma karatu shi yana da wurin da ake karantar da shi a wannan majalisin sama da shekara ashirin da wani abu mana yana karantar da littattafai sun kai ɗari da wani abu a wannan majalisin suna cewa wannan majalisi ba sa son fikihu ai yan salafiyun ba sa son fikihu to abin da za mu tabbatar musu shine su zo majalisin su gaya ake ranar litinin fin ranar litinin bayan sallah asubahi a wannan majalisin littattafan fikihu ake karanta tun daga kawai har zuwa su muktasar mala yana karantawa wannan majalisin timetable ɗin ga ɗin na zo shi kun gan shi ranar litinin tun daga kitabu kawa'idin sala ga akhdari ga ishmawi ga iziya ga Urdubi, ga ibn rushd ga ibn ashir ga misbahu salik sannan ga adiyatul mudi ar-risala tufatul hukam sannan akwai irshadus salik shine askari sannan muktasar malai yana karantawa anan kai hatta asda'ul musallin na mazhabin malikiya mala yana karanta da shi a ranar litinin a wannan majalisar to da tagumi tsakani da Allah tun da ya dawo tun 2000 kaza zuwa yanzu shekara ashirin littattafai nawa ya karanta irin wani littattafan a majalisar shi sai dai hayaniya da ta shar'iyya ko an fara risala an ajiye an ɗauko wannan an ajiye an ɗauko wannan an ajiye misali to saboda haka wannan majalisi mu muna ma kalubalantar su da suke cewa su suna bin malikiya wallahi mun fi su bin malikiya saboda mu muna karanta littattafan malikiya a majalisin nan littattafai kusan guda goma sha biyar to su a majalis su littattafai nawa ke karanta wanda yake da alaka da mazabin malikiya babu ba wanda zai zo ya karanta maka akhdari kurun akhdari mutane nawa ne za su karanta akhdari a cikin su ballantana a zo irin su muktasar wanda idan mutum bai zauna gaban ɗali malamai ba zai yi karatun ba tarihi ya nuna cewa dakta gumi bai yi karatu a gaban malam ba ya ji ya yi karatu ne karatun sabura ko ba haka ba ne karatun silabus ya yi kuma duk mun yi mun san yadda karatun silabus ke. yaro wanda bai iya ahalari ba za a ɗauko mai muwaɗa kaga yana riɗi da muwatta yana karatun muwatta ko ba haka bane kaga dan karamin yaro da bai iya asdari ba bai iya shimawi ba bai iya kaza ba sai ga ya ce ma bai iya arba'una ba wani ma bai iya kaza bai iya kaza amma kuma shi yana karanta muwatta saboda syllabus na makaranta to saboda haka yayi karatu ne na syllabus sannan wannan aƙida da ya zo da ita su tunanin su tun da suka dawo daga waje suna ganin kamar Najeriya babu wani wanda ya karatu kurin tunaninsu sun zo su zo su da kurin bawan da ya karatu su yi wasan kura da mutane su yi nan su yi nan kura, to cikin ikon Allah kuma malam yana daga cikin wanda suka zauna a gaban Sheikh Abubakar Mamud kuma suka yi karatu Allah ya mishi rahama malam yi karatu a wurin Sheikh Abubakar Mamud Gumi kuma muna sauraron karatun Sheikh Abubakar Mamud Gumi muna jin yana cewa shi malikiya ne amma ba mai muta'assib ba ne shi ba mai ta'assubanci bane yana sauka wani zubin a mazabin malikiya akan wani su masail sannan daga cikin saƙon da za mu ƙara turawa zuwa ga shi Dr. Gumi da fans ɗin shi sun ce abu mazabin malikiya to da a ce ma da ya dawo da ya shigo ya tsaya ya karantar da mutane mazabin malikiyan to insha Allah da abubuwa sun tafi yadda ya kamata to bai karantar da mutane mazabin malikiyan ba wanda suke zaunan nan a gaban shi a tambaye su da tafai wasu suka karanta a gaban shi majalisi nawa yake karantarwa to saboda haka mazhabin malikiya akwai abubuwa da dama wanda wai su abubuwan za ga ɗaliban wannan yana da fahimta kaza wannan yana da fahimta kaza a cikin ɗaliban malik ɗin yanzu idan mun ɗauki maganan basmala yin bismillah ko yin uziya a billah karanta a'udhu billahi minash shaitanir jin kafin a fara karatu a cikin sallar nafila da farilla me matsayin shi a mazabin malikiya me me me ashmawi ya faɗa a cikin littafin ya kawo maliki ya ce kaza ibn rushd ya ce kaza ibn kaza ya ce kaza ibn kaza ya ce kaza to yanzu idan an ce malikiya za mu bi dalla wacce za a ɗauka daga ciki inda maganan malik nasi ne za su sabani to su sun yi sabani a nan yanzu abin da ya shafi farallan sallah guda nawa ne farallan sallah a mazabin malikiya guda nawa mai kawa'idi ya ce sha biyar ko mai asgari ya ce guda sha hudu mai iziya ya ce guda sha uku idan ka duba cikin misbahu salik ya ambaci sha biyu ibn rusul shi ma ya ambaci sha biyu to yanzu wanne ne za a ɗauka daga ciki kuma duk mazhabin malikiya ne ko yanzu abin da ya shafi gawon mumini wanda ba annabawa ba me matsayin gawar shin najasa ne ko ba najasa bane yana da tsarki ko ko najasa ne mai iziya ya fitar da babu ko ya ce gawar mumini gayar fadalar ambiya na jisun ya ce wanda ba annabawa ba yake da jisa ne amma mai musbahu salif ne ya ce wa arja'ul aqwali bit taharati fi maitatil adami fi maitatil insani hatta kafara sai ce mafi rinjayen magana shine game da eh, dan adam shin najasa ne ko ba sai ce mafi rinjaye shine tahara yana da tsarki hatta kafara hatta ima yana da tsarki inji mai misbahu salik kenan shi ma ba malike ne wata malikiya zai a nan wurin ko ba haka bane to saboda haka su da suke cewa abu malikiya zalla to asalin ɗaliban malik da suke karatu a gaban shi suna da safani daban-daban akan wasu masail da wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza inda maganar malik din yankan wuka ne ai ba za su safani ba to amma shi ko bai karanta bane ko yaya ne ko san rai ne mun kasa ganewa ya ce malikiya wani lokacin kuma ya saukama a malikiya shi karan kanshi ya ce ƙur'ani a farkon zuwan shi ya ce ƙur'ani halitta ne da ya ji wuta yanzu sai ya ce wai ai malik ya yi tawakufi ne kaga shi ne mafi sharri mai mafi sharri mutum ya tawakufi mun karanta mala ya karantar da mu akwai littafi da mala ya tafhimul mutafahim ya yi bayani a cikin littafin mafi sharrin bid'a ne mai tawakufi to ya ce malik ya yi tawakkul kaga ya nuna ma bai san aqidan malik ba yanzu tsakani da Allah ya karanta risala ai ko bai karanta risala ba ba karanta risala ba to me me risala ya ce game da alqur'ani ya ce kalamullah ya ce qur'ani magana Allah ne to saboda haka a wannan kaɗan daga ciki kenan malam ya daɗe yana warware shugoyin sannan kuma mu fahimta malam yana raddi ga dattagumi ne saboda ya saba wa karantarwa sunna ya saba wa ƙidan sunna ya saba wa manhajin sunna ya saba wa duk su uku na sunna ya saba musu to shi sa malam yake mai rudud ba wai yana mai rudud ne saboda an kai shi wannan kujerar dan akwai wanda yake wai ai malam yana son kujerar ne <laughs> to kun ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada bai gama wanka ba kenan ko sai hayaniya to saboda haka malam yana rajji ga Gumi ne saboda wannan da Gumi zai dawo a ƙidan sunna zai dawo bin karantawan magabata wallahi malam ba zai mushi rajji ba zai kyale shi yana ma son haka da ai mu fata mu ya shiryu ya daina wannan a gidan nashi an fahimta kuma yadda za mu gane haka lokacin da Gumi yake taba siyasa yake taba bukari marigayi shugaban kasa bukari malam ya taɓa magana a kai faruwan shi da harkar siyasa amma da ya taɓa addini sai malam ya dira a kansa to saboda haka ba shi kaɗai ba ne matuƙar zai taɓa addini to ba za a gyale shi ba kuma muna ƙara maimaitawa inda ya shirya to mu ma a shirya ke insha Allah yana shiryawa inda ya shirya za a zauna bi iznillah sannan kuma za a ba aqidan kariya suna cewa kuma wai ai da tagumi usulul fiqh karanta to usulul fiqihi mu ma nan a majalisi ana karantar da usulul fiqihi tayiwa akwai littattafan ma da bai san su ba shi da tagumin ko ba haka bane kaga usulul fiqihi tun daga na shida na biyar zuwa na shida al usul min ilmin usul ma yana karantawa ranar laraba a wannan majalisin sannan sharhu nazmul waraqat shi ma usulul fiqihi ne ma yana karantawa sannan ga usulul fiqi na Abu Zahra malai yana karantawa anan usul fiqi na Khallaf Abdul Wahhab Khallaf malai yana karantawa anan kuma yana karantar da kai yana ga ma da ka'idan usul ana cikin karatu za kawo ka'idan usul amma da tagumi ba ka'idan usul haka ake karatun an ce an karanta usul fiqi ya kamata mu gani a ƙasa mu ga majalisin an cika shi da littattafan usul fiqi babu to usulul fiqi da usulul hadis ranan laraba malam yana karantar da shi a nan kuma mu muna kiran shi malam a shirye yake in ya shirya ma malam zai karantar da shi insha Allah da zo ya sa littafi insha Allah malam zai karantar da shi ba ma shi ba wai yan fans din ba ma su shi karan kanshi malam zai karantar da shi akan wannan matsala to saboda haka a malam Allah ya saka da alkhairi shekara da shekaru yana iya kokarinsa kusan malam a garin Kaduna shi ya tsaya tsayin daka akan wannan aƙida na dakta ba dare ba rana duk lokacin da aka haɗu inda ya munasaba ya zo malam zai yi rudud akan aƙidar kamar yadda malam ya faɗa mun haɗu da shi a hayar gasa ni ina zaune lokacin da aka haɗu da shi a hayar gasa da ni aka je wurin kuma lokacin da aka je mun ga duk irin abubuwan da ya faru a lokacin hannuna yake ai ga ya salafin ka yi can kashi can kashi can kuma ya kasa faɗin aƙidan shi a wurin ai kamata ya inda ya sai fito ya faɗa aƙidan shi ya ce mazhab shi ne kurau hadisi bola ne kaza da sauransu sai ya ya kasa yin bayani kuna yi ta faɗa yi nan ya yi nan ya yi nan haka ya ƙara wuta. to saboda haka wannan shine dai a takaice tunatarwar da zami saboda haka 'yan uwa su kada su damu zagi tsara da sassaka bai hana gamji tuko saboda haka zagi bai kari bai komai sahabbai an zage su manza Allah sallallahu alaihi wasallam an zage shi Allah ma an dingina mai da kaga zaki ne wannan ko to amma kuma ya hana abuwa su tafi bai hana ba to saboda haka kiran da muke dan uwan sun ji zagi kaza su damu zagin nan babu komai a ci gaba da ya a cigaba da warware shi illa kurin da zaran an ji comment kowa da zaran an ji bayani a ta comment a ta bada kariya a kan karantar wanda ake ta bayani a kai. wannan ne kurin babban abin da muke bukata ga yan uwa su dage saboda haka malam ya ƙara hakuri dama mun san akwai hakurin da juriyan ai hakurin shi ya jawo ma ta kai irin wannan lokacin to saboda haka malam ya ƙara juriya ya ƙara hakuri a ci gaba da rudut dama ai yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa ar-radd ala al-mukhalif ko raddi ga wanda ya saba yana daga cikin mai usul na ahlus sunna wal jamaa imamu ahmad bin hanbal mala ya kawo mana tarihin shi an kulle shi a kurkuk akan aqida amma kuma ya sa ya janye bisa ya janye ba ya ci gaba da gudanar da da'awansa ya ci gaba da karantar da sunna to saboda haka mu ma ba za a gushe ba muna ci gaba da malam zai ci gaba da karantar da mu Allah ya saka da alkhairi to sannan batun kuɗi sun ce sun sanya miliyan ɗaya da ya nuna talaka ne mamala ya wuce miliyan ɗaya ko ba haka bane abin da ya kamata su yi da sai su ce mun sanya miliyan ɗaya da duk wanda ya kawo mana hadisi kan kala? ko ba haka bane ba wai su ce sun sanya miliyan ɗaya in malam ya zo ba mana ya wuce miliyan ɗaya ko ba haka bane na'am e su a sanar wanda suka yi suna son da wai dama ne ya zauna da su farkon sanarwar zauna da dakta to kaga abin da ya shafa addini abin da ya shafa addini abu muhimmi ai bai kamata ya ce bai da lokaci ba ko yana da lokacin siyasa yana da lokacin kaza to ya kamata ya bada lokaci a zauna da na'am eh na'am eh na'am eh gaskiya ne gaskiya ne Allah ya taka da alkhairi to an ji wannan sakon insha Allah za a rubuta kuma za a tura da sakon bi izinin lahi to saboda haka ƴan uwa a kwantar da hankali babu matsala dama da a wasu suna ta gaji haka saboda haka duk zagin da rai a ci gaba da gudanar da al'amura a kuma ci gaba da kokarin ya a yada abubuwa dan gaskiya ana fahimta sosai mutane suna ji tun da ga ba dalili sai dai zaki akwai wani da ya nuna min ma wani tattaunawa da suka yi da wani bawan Allah ya ce mai wai suwaye malaman malik ne sai ya ce ibn umar sai ya ce wane ne <laughs> wai ibn umar su ne ɗaliban su ne malaman malik to ga wannan bai ma san abin da yake ba to haka ba ɗaliban suke idan kana tattaunawa da eh, fans a yi haƙuri ina ta cewa ɗalibai ko fans haka fans ɗin shi suke kana magana da su kuna za su ce ma ai eh, su ba su da lokaci ko su ce ma kaza ba dalili ba aya ba hadisi kuma sai zaki dan gidan mama angulu dan kaza dan kaza zaki kuma to saboda haka zaki baya kari dama idan ba dalili dama kuma zagi ake yi ko saboda haka wannan shine a takaice za mu dan takaita nan insha Allah muna fata Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya a cikin mizani na'am wa alaikum amin amin ina kara ba da shawara eh, da ina ba mu eh. da mun da ايه ايه قصتي يعني ان شاء الله نعم قصتياني امم نعم نعم والله نعم ما شاء الله kuma na'am kuma za a haka kuma abin da muke na'am eh insha Allah za a rubuta biiznillah za sannan kuma tunatar wanda za mu kare yi a ah, malam kusan duk mutanen da ba wai muna ganin malam bane tsakani da Allah duk ɗaliban da duk malaman da suke ɗan yawo a cikin garin Kaduna nan kusan duk ɗaliban majalisar nan ne mafi yawancinsu ɗaliban majalisar nan ne kai wayan su ma da suke cikin dakta ɗin ba sai mun kama suna ba su ma ɗaliban nan majalisar ne akwai wanda mun san ya yi karatu sama da shekara ashirin a nan majalisar ko mun san kokarin da malam ya yi wurin karantar da shi kaza da kaza da kaza amma da yake abin duniya ya dauki ya sa ya tafi can saboda idan samu abin da zai samu dan duk wanda ka gani dawa ba wai dalibi bane ba karatu yake ba tunda ba wanda aka karantar da shi littafi kaza ba wanda aka karantar da shi littafi kaza da za ka tambaye su shekara 20 da yi, littafi ne wai sauki to saboda haka wannan shine a takaice malam zai ci gaba da karatu insha Allah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 daga ɗan uwa a malam nasiru albani kuma ina ganin bayanin ya gamsar insha Allah ta'ala ni dai ɗan tunatar wanda zan yi ga su fans ɗin shi dakta ka sani gaskiya tsakani da Allah na faɗa fa ni din nan ba sa'an dakta ba ne, ko kuma ce dakta ba sa'a na ne, dalili wallahi tallahi na fara karatu ina zuwa wajen malamin gumi lokacin dakta dan boko ne dakta yana soja dakta na rantsi da Allah dakta bai zauna wajen malam ba kuma ya sa littafi ba ƴaƴan malam ka baki daya babu wani wanda ya zauna yayin karatu a wajen malam babu dukan su gaba ɗaya ɗan boko ne su yau mu daliban sa mu ne muka fi su ma kishin malamin billahi lalli in ana neman ba sai lalle ɗanka ya zama malami ba in ɗanka bai zama malami ba amma Allah ya baka ɗalibai masu kishinka an gama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴaƴansa nawa ne malamai ƴaƴan manzan Allah sun yi ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya har kafirai suna izgiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna izgiri suna cewa ainihin manzan Allah gashi nan ƴaƴansa na ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya nan gaba in ya mutu ba mai tunawa da shi zai zan bai bar baya ba sai Allah ya saukar da inna shani aka huwal abtar mai aibanta kaɗin nan shine zai zaman to bai bar baya ba idan ya mutu shine zai zaman to an manta da shi yanzu tsakanin shi mai wannan maganan da manzon Allah wane ne ya zama abtar din shi yanzu wa'azuzzukan da ake tai a masallatai da sunan sunna duk gaba daya albarkacin waye albarkacin malama ogun ne ba dole sai wai an samu wani yaron shi ba Mudin nan mu yaran shi ne saboda mun fa'idantu da shi da yawa duk da ka taɓa malaba gumi za mu ji ka taɓa mu ne saboda mun fa'idantu da shi alhamdulillah ina alfahari tafsirin da malam yake a tafsirin da malam yake din Ramadan muna zuwa sannan karatun da yake a gidan shi da mu ake yi galiban a lokacin kuma shi din nan dakta yana cikakken nan boko ta bai yi karatun zaure wajen kowa ba shi yasa kaga baya baya iya dauko littattafai ya sa sai dai ta surutu ya ce ya karanci usulun biki ya kamata kamar yadda aka faɗa a ga yana ta gina ɗalibai ya fitar da ɗalibai wanda suka fi kowa sanin usulun biki amma yanzu suwa ne ne dakta ya kusa yan tasha idan kai magana kan dakta maimakon su yi magana na ilimi in ka ji sun fara kundumo a shar Allah ya tsine maka Allah ya tsine ma sabon musulunta tsinan ne menene menene menene kaga in ka ji wannan magana na faruwa ka san wa'annan mutane kwata kwata kina wurai ne mutumin da ka ga yana ɗauko matsalar kabilanci ko ya ɗauko ɓangaren matsalan kabilanci ko ya ce wani ya musulunta to kamar yana so ya zagi abubakar da umar da sahabban manzan Allah gaba ɗaya. kaga wannan ya nuna gaba ɗaya. mutanen dakta da muke magana da su ce dagumai ne jahilai ne to idan ya zama to ɗalibansa tun daga shekara 20 nan mutanen su ne ɗaliban dakta to shi dakta ya yake dan inda malami ne mu gani a ƙasa rannan an taɓa ɗauko wani sojan haya ya zo ya yi magana a madadin majalisun dakta ɗalibinmu ne a nan ya yi karatu fiye da shekara goma sha biyar sai aka za ka ɗauko shi wai ana alfahari da shi ga ɗalibin dakta E a da can su kan dakta yake yi to kaga mafi yawan mutane yanzu da suke kusantar dakta wallahi suna neman abin hannun shiri suna neman yi musu hanyar kwangila ko kuma yan boko ne da suke neman aikin yi suna ganin in sun fita wannan hanya sun yi zage-zage sun zage ya haya a salazi. to insha Allah dakta zai ji daɗi ya nema musu aiki ko ya buɗa musu hanya na samun kwangila a Abuja wallahi duk wayannan da suke kiran kansu kwamiti ban so ambaci suna duk wayannan kwamitin daga an faɗa da shugaban ɗalibai da waye billahi lazi sun zauna da shi ne dan abun duniya wallahi sun zauna da shi ne dan abun duniya inda karatu ne wallahi dakta ba shi da karatun da zai ba su in kuma yana da karatu shekara 20 da yayi ya kasa sauke iziya ya kasa sauke risala kuma ya ce risala ya ishe mu mu yi addini amma ya kasa karantar da ɗalibai a sauki sai dai ya ta surutu yana sukan manyan malamai yana sukan hadisin manzan Allah yana gina mutane akan miyagun akidu da suka saba ma akida malaman gumi to saboda haka wannan magana da nasir malam nasir ya faɗa barakallahu fihi wa'annan ɗalibai ko kuma wa'annan fans da ake kira science din shi da aka ce san aiko da wasiƙa su zauna da can sun ce za a zauna da malam daga baya sai suka ga an ce ma ana son zaman sai suka firgita suka ce aiki ya mishi yawa yana da harkoki da yawa yanzu ɗaliban ne wai akwai ɗaliban da suke da majalisoci a ina wai suna da majalisoci in muna so a zauna sai a zauna da su mutum da malamin kan shi, wanda shi ya zo da aƙidan ya firgita ya za mu yi mu zauna da inda riziki ya za mu yi mu zauna da jahilai fitik jahilai fitik mana ga da malamin su yake to su kuma ba ga wanda ya zo da aƙidan yana jin tsoron ya kara kayan shi ni yanzu in ana so a yi magana kan salafiya wallahi ko daga bacci na tashi bismillah to kai ma zagin hadisi da sukan aqidan malaman sunna da zagin imamu shafi'i da wulakanta malaman mazhaba wanda ba malikiya ba tunda shine aqidan ka ya kamata ko daga bacci aka tashe ka ka zo ka bata kariya to ba ka yi to kamar yadda aka faɗa Allah ta'ala ya wajabtawa ainihin wato jahilai su yi tambaya kuma Allah ya wajabtawa malamai su bada mai Saka fans ɗin datta jahilai ne mai ake bukata gare su su yi tambaya in suka tambayi malam shi kuma malam sai ba su amsa haka Allah ya ce fas a ahlan zikr in kun tubla to idan fans ɗin datta suna so su fahimci abu kan salafiya su zo su cika motarsu su yi mota guda ko mota biyu su kawo ziyara gare mu sai aka raba kallawa mun jahilci manhaji na salaf muna so kai mana bayani dalla dalla in suka zo cikin ladabi da biyayya wallahi za a fede musu biri hawu iya amma in suka zo da rawan kai za mu sa ɗan hizba su caccabe su sama a yi wata da su babu wanda zai zo wajen mu wallahi mana rashin kunya wallahi ba za mu kyale shi ba duk wanda ya zo ya ce zai rashin kunya to za mu sa sojojin sunna su daga shi su yi waje da shi Kuma fahimci wannan ko amma in suka zo da mutuntawa da girmamawa wallahi za mu saurare su maza ba su amsa wannan shine abinda Allah ya wajabta ke nan gawa ga jahilai su yi tambaya ko malamai su ba da amsa Allah bai wajabta malami ya yi muƙabala da jahilai ba ko malami ya yi muƙabala da ɗaliban ɗalibai ba malami yana muƙabala ne da malami to tunda sun ce dakta shine malamin su to su shirya dakta a zo a zauna tare da shi an gane sun suna cewa dakta malami ne to dakta bai riga da fara karantarwa ba kuma duk littattafan da dakta ke karantarwa wanne ne ba ma karantawa in har yana karantarwa wanne ne za a ce a cikin mazhaban malikiya wanda littafi dakta ya karanta ba ma karantarwa muna karantar da littattafan ma da yafi wanda ya karantar nesa ba kusa ba kun bai na ai ta so daga datta bai riga ni fara karantarwa na mai tawa na riga shi fara karantarwa shekara nawa ne datta yayi a wajen karatun shi na syllabus karatun syllabus yayi ya je misira shekara nawa yayi a misira yana koyon larabci da can nan boko ne ya je misira yayi karatun larabci da ya je koyi larabci sannan ya tafi saudiya ya je ya koyi ainihin fikihun malikiya ya yi digiri ya zo ya yi masters ana ma shakka usulul fiqi din nan ana ganin bai ma yi da tura akan usulul fiqi ba akwai mutanen da ke shakka babu wani dalili mai karfi cewa dakta yayi ya zama ya dakta ne a usulul fiqi amma tsatsin shi ne yayi bincike akan usulul fiqi shikenan ana ganin ma bai samu wannan doktoran da ake magana ba Allahu a'lam ban sani ba gaskiya ne ko ƙarya ne Allah ta'ala shi ke mu addu'a muke yi Allah ta'ala ya shiryar da wayannan mutane wanda dakta ya lalata musu tunani eh ya sa su dawo su fahimci sunna am na ugo za mu tashi kitabul magazi a cikin hadisi na 4300 okay hadisi na 4,296 na'am bismillahir rahmanir rahim حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن كالقودة جابر بن عبد الله Allah ya ƙara musu yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul lallai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa amal fatihi wa huwa bi makka shekarar fatau makka alhali yana makka inna Allah wa rasuluhu harama bai alkham lallai Allah da manzansa ya haramta cinikin giya lallai Allah da manzansa ya haramta cinikin giya na'am باب مكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح باب أيوة منذ صلى الله عليه وسلم أمكة زمن فتح مكة حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان ولا سند ولا نعم أقولها ولا سند نعم أن نعم. يحيى بن أبي سعيد أن أنس رضي الله عنه قال نعم أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة mun tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shekara a ah, wato kwana goma na tsuru sala muna kasar sallah mun tsaya tare da annabi kwana goma muna kasar sallah an gane ku kwana goma ana kasar yaya mazhaba malikiya kwana nawa ake kasar idan mutum ya yi niyya ya zauna kwana hudu lafiyayyu a gari zai kasar inda mutum ya yi niyan zai zauna kwana hudu labiru ba kasaru an gani tunan wajen sun zauna tare da annabi kwana goma suna kasaru to malikiya suna kawo ne irin wayannan hadisan a matsayin cewa ba a san kwanakin da za a yi ba an je makka an je makka amma ba a san kwanakin da za a yi ba tunda ba a san kwanakin da za a yi ba zai iya yiwa kwana ɗaya in an samu biyan bukata a yi mai a dawo in an samu kwana biyu a dawo in an samu kwana uku a dawo to tun da ba a san takamaiman kwanakin da za a yi ba to shine dalilin da yasa aka ci gaba da mai kasarun sallah amma da an san za a yi kwana hudu lafiyayye da ba maganar mu, wannan shine mazhaban malik to amma maganar kwana hudu yana buƙatar nasi a ina ne aka samu nasi cewa in ka san za ka yi kwana hudu dole sai ka cika yana buƙatar nasi akan shi Allahu a'lam na'am حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إكرمة شو إكرمة يجي يا كربودك ابن عباس رضي الله عنهما يجي أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما النبي صلى الله عليه وسلم يا تيا مكة وأنا قوم شاترة يصلي ركعتين ينا صلى ركعة بي وأنا قوم شاترة ينا تين كسور ينا تين كسور ينا تين كسور na bakon gane wannan to kenan kasaru na da iyaka in yana da iyaka wane ne ya iyakance shi saboda ko ta ka'ida ta malaman usulul fiqi al-asalu bara'atu zimma min al-huquqi wal wajibat illa bi dalil asali wuyan mutum ya kubuta daga duk wani nauyi asali a matsayinka na musulmi babu wani mutum duk ilimin sa da zai daura maka nauyi Allah ne kadai yake iya daura ma nauyi Allah ne zai iya ce ma dole ka yi kaza ko ya ce ma mustahabi ka yi kaza ko ya ce haramun ka yi kaza ko halal ko ya ce in ka yi kaza makaruhi ne Allah ne kadai ke iya cewa haka asali wuyan mutum ya kubuta bara'atun zimma min al-hukum daga duk wani haƙƙi babu wani haƙƙin da ya hau kanka sannan babu wani wajibi da ya hau kanka sai da dalili abin da ya kawo wannan ibn hazm al-andalusi al-zahiri ya taba yin magana dangane da abin da ya shafi azumi malikiya suna cewa idan mutum ya yi azumi idan mutum ya yi sakaci wajen ramuwan azumi har ramadan ya zagayo bai rama ba zai ciyar da abinci kullum zai ciyar da mudu ɗaya zai rama kuma ya ciyar zai rama kuma ya ciyar to shine ibn hazan yake cewa wannan ciyar wanda aka sawa ya ɗora ma an san dai in ana bin azumi dole ne ka rama to tun da kayi saka ci baka rama ba wannan ciyar wanda aka sa yana buƙatar nassi kaga ci a'a nassin ai imamu na wani ne yasa to ai imamu ma wani imamu na wani Allah bai bautar da shi bai bautar da shi akan ka ba cewa dole ne bai bautar da kai akan shi ba ko cewa zai zo ya daura maka wani nauyi asali kowane mutum ya kubuta daga duk wani haƙƙi da duk wani nauyi sai da dalili an gane wannan ko to saboda haka wani dalili ne ya nuna cewa in an yi kwana kaza shine za a daina yin kasaru shi ne manzan Allah ya zauna a makka kwana sha tara idan an ɗauka cewa zaman shi a makka sha tara saboda bai san kwanakin da zai yi ba to in ya san kwanakin da zai yi kwana nawa ne in mutum ya san zai yi a makka ya tabbatar zai bar kasaru ta dalili na'am حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس قال نعم أقمنا مع, مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تسع عشرة من طيها تارد من ذا الله أتكنت فيها وأنا شاكرة نقصر الصلاة نقصر الصلاة هنا كسر الصلاة وقال ابن عباس سي ابن عباس يجي ونحن نقصر ما بين ما بيننا وبين تسعة عشرة تسعة عشرة mu muna nan muna ta kasar tsakaninmu da kwana sha tara fa'iza zidna tumamna idan mun ƙara sai mu cika idan mun ƙara akan sha tara sai mu cika a nan wajen yanzu daga cikin mazahir da muke da su su wane ne suka ɗauki wannan fahimta cewa in an ƙara akan sha tara ne ake cikawa kaga babu to shi wanda ya faɗi cewa in mun ƙara sai mu cika shi ma ya ce manzan Allah ne ya ce su cika an gada ga bai kawo misali to nawa ne ka'idan da mutum zai yi ya cika da dalili Shi ne ibn taymiya ke cewa babu wani ka'ida da aka samu daga salaf cewa idan mutum ya san zai kai wannan kwanaki dole ya cika in dai sunan ka matafi ka yi tafiya kuma kana da shirin dawowa zuwa garinka za ka yi mai za ka yi fasaro na ba gane wannan in dai sunan ka a matafi to za ka yi fasaro amma in dai misalin ka je gari da niyan zama ba maganin kasaru kuma a mazawu maliki suka ce in ka je wurin da iyalanka suke duk wurin da iyalan mutum suke a wajen imam malik nan garin shi ne ba maganin kasaru an gano wannan allahu a'alam an gane to wannan hadisin da aka ce kwana goma da kwana sha tara hadisai ne daban-daban ko kuma hadisi ne guda ɗaya in hadisi ne guda ɗaya an samu ta'aru an gane in kuma hadisai ne daban-daban kaga yana hukunta kenan lokaci daban-daban ne abubuwan suka faru wanda haka za mu ɗauki hadisin an gane in kuma an ɗauka sai mu ce to hadisai ne guda ɗaya amma masu ruwaito goma iya lissafin da suka iya tunawa kenan an gane amma wanda suka ruwaito sha tara sun fi yawa zai iya yiwa wanda ya ruwaito goma ya zo ya fara lissafi ne daga lokacin da shi yanzu? Allahu a'lam na'am babun haza babun na'am wa qala al-layth حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا شاف كسكنسا شكرا فتو مكة من ظن الله يا شاف كسكن يا شاف كسكن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب kenan yana nuna mana sahabu manzan Allah ne lokacin yana karamin yaro annabi ya shafi fuskarsa ya sa mishi albarka eh na'am haddathani ibrahim ibn musa akhbarana hisham an ma'mar an az-zuhri an sunayn abi jamila qala akhbarana wa nahnu ma'a wa nahnu ma'a ibn wa nahnu ma'a ibn al-musayyab wa yace ya bamu labari alhali muna tare da Sa'idu bin al-musayyab قال يتي وزعم وزعم ابو جميله انه النبي sai abu jamila ya raya cewa lalle ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu amal fath kuma ya fita tare da shi shekaran fatahu makka ya fita tare da shi shekaran fatahu makka duk da ya nuna mana shi ma sahabi ne an gano wannan na'am حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد an ayyub an abi kilaba an amr ibn salama an karbo daga amr ibn salama qala qala li abu kilaba abu kilaba ya ce mu ala talqahu fa tas'ala shin ba za ka gamu da shi ka tambaye shi ba ba za ka gamu da muhammadu ba ka tambaye shi wannan addinin da ya zo da shi ya maka bayani qala falaqitu fa sa'altu shi sai na je na gamu da shi sai na tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam فقال كنا بماء ممر النار yace mun kasance muna a can wani rafi wajen wucewan mutane an gani ko kuma ya zama to bi imamar mamarrin nas sunan wajen ne ko ya muna rafi a wajen rafin wajen da mutane ke wucewa hmm. wa kana mughzi na rukuban ya kasance ayari wato fatake masu kawo kaya suna yawan bi ta wannan hanya suna wucewa fa nas'aluhum malin nas to muka tambaye su wai menene ke tare da mutane ne malin nas da ke tare da mutane muna so mu ji labarin mutane in sun je in sun je makka an suka je madina ko a lokacin ana maganar makka ne in sun je makka wani labari suke kawowa ne game da muhammadu ma hadha rajul wai wannan mutumin wane ne shi muna so mu san ta'arifin sa wannan ma din ana so ne a yi ta'arifi menene shi mun san shi mutum ne kama wani mukami yake da shi wani mukami yake da awa? fa yaquluna yaz'amu anna Allah arsala sai su ce yana raya lalle Allah ya aiko shi kaga yanzu sun faɗi ta'arifinsa. sa shi Muhammadu a irin nasa rayawa yana raya lalle Allah ya aiko shi Auha ilai Allah ta'ala ya masa wahayi Au awha Allah bi kaza kuma yana raya cewa Allah ya yi masa wahayi da kaza fa kuntu ahfazu zalika al-kalam shi wannan yaro Ya ce na kasance ina haddace wannan magana wa ka'annama yughra fi Ya ce wannan magana kaman ana tabbatar da shi ne a kirjina duk abin da aka faɗa sai in haddace shi kaman abin ana tabbatar da shi kenan shi yana da ƙarfin hadda in dai ya ji magana nan take zai haddace kaman ana tabbatar da magana a cikin kirjina وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح shi wannan عمرو بن abasa ne yake labari shi lokacin yana karamin yaro bai wuce shekara shida ba amma Allah ya bashi kaifin hadda an gani yace ya kasance larabawa suna jiran suna jiran fatahu makka da musuluntansu wasu larabawa da yawa sun gamsu da maganar manzon Allah amma su suna cikin shubuha me su in dai muhammadu yana kan gaskiya sallallahu alaihi wasallam to in an yi fatawu makka zai samu nasara akan larabawa amma idan larabawa suka samu nasara akan shi suka kashe shi to ya nuna addini shi ba gaskiya bane to mafi yawan larabawa suna jiran fatawu makka kafin su musulunta in an yi fatawu makka shine za su musulunta in sun ga muhammadu ya samu nasara a cewansu fa yaquluna utrukuhu wa qauma fa suna cewa utrukuhu wa ƙauma ku bar shi da shi da mutanensa ta hanyar ta hanyar shi da mutanensa shine zamu gane gaskiyansa in sun samu nasara akan shi bai da gaskiya in ya samu nasara akan su yana da gaskiya fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiq lalle in ya samu na kaga sun fito fili nan amru bin abasa ya fito da magana amru bin salama, amru bin salama shi amru bin salama ya fito da bayani cewa in zuhara alaihim fa huwa nabiyyun sadiq in ya samu nasara a kansu to shi annabi ne mai gaskiya falamma kanat waqa'atu ahli al-fath a lokacin da aka samu waqi'a na fatawu makka badara kullu qaumin bi islamihim sai dukkan mutanen nan suka yi gaggawa suka musulunta saboda sun ga Allah ta'ala ya tsora manzan Allah a kansu wa badaga abi qaumi bi islamihim sai mahaifina inji amru bin abdul salma a yace mahaifina sai ya riga sauran mutane na musulunta mahaifina shi ya fara musulunta kafin sauran mutane falamma qadima qal yayin da mahaifina ya zo daga wajen manzan Allah sai ya ce ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wa sallama haqqa shi nazo muku wallahi daga wajen annabi tabbas wallahi nazo muku daga wajen annabi tabbas فقال سيجي صلوا sallah كذا في حين كذا ويصلى صلى كذا ألوك شي كذا وصلوا كذا في حين كذا ويصلى صلى كذا ألوك شي كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم إذا صلى يا هلتو فإن في kira صلى da zarar lokacin sallah ya yi, to ɗayan ku ya kira sallah wannan shi ne mazhaban Imam Ahmad in dai lokacin sallah ya yi, shi kuna masallaci ne ko ba a masallaci ba kuna daji ne ko kuna ko ina kiran sallah ya zama dole in dai za ku yi sallah sai an kira sallah Shi ne mazhaban Imam Ahmad shi wa Imam na Malik rahimahullah ana kiran sallah ne a masallacin da aka san jama'a za su taru an gani sai a kira sallah dan a tara jama'a amma wurin da ba wai ana gayyatar jama'a su taru bane ba sai an kira sallah ba an gane ku na'am wal ya ummakum aktharukum qur'ana wanda yafi ku yawan haddace qur'ani ya muku limanci wanda yafi ku sanin qur'ani yafi ku haddan qur'ani yafi ku tilawon qur'ani yafi ku sanin fiqhun qur'ani ya muku limanci fa nazaru falam yakun ahadun akthara qur'anan minni sai suka duba ba su samu wani mutum wanda ya fi ni yawan haddace Qur'ani ba dan shekara shida an duba gaba ɗaya ga tsofaffi da suka je wajen manzon Allah ga ainihin samari matasa kaza amma an duba an duba ba a samu wanda ya fi ni haddace Qur'ani ba dama ya riga ya gaya muku Allah ya ba shi wani kwakwalwa mai kaifi duk abin da ya ci. haddacewa yake lima kuntu atalaqqa min ar-rukban saboda abin da na kasance ina karkowa daga fatake irin fatake masu kawo labari suna ɗauko labari sai su yanko muhammadu ya ce an saukan mai da aya kaza ga abin da sai su karanta ayar sai ya haddace an gane ku wa bai na aidihim sai suka gabatar da ni gaba gare su suka sa na zama to limamin su wa ana bin sittin aw sab'i sinin alhali ina dan shekara shida ko shekara bakwai dan shekara shida ko dan shekara bakwai ya fi manya-manyan dattabai ilimi a wannan lokaci wa kanat alayya bugda to ya kasance ina da wani bargo kuntu idza sajadtu talaqqasat anni taqallasat taqallasat anni na kasance idan nayi sujada sai wannan bargo sai ya dage sai bargon ya dage gare ni fa qalat imra'atun min al-hayy in bargon ya dage sai al'aura na ya bayyana bargon bai da awu sosai idan nayi sujada sai bargon ya ɗanɗage gare ni ina karamin yaro sai wata mata daga cikin ƙabilan faƙalar timar timra'atu min sai wata mata daga cikin ƙabilan ta ce ala tughaddu anna istaqari'ikum shin ba za ku lullube mana ainihin al'auran makarancinku ba wato ma'ana ba za ku lullube duburanshi shi ba in an yi duburanshi shi na dan bayyana ya kamata a ce limamin ku ku mutunta shi ku ɗan lullube ne dubura nan shekara shida an gani ita wannan mata kuma zai iya yiwa matar tana daga cikin mutanen ansar ne wanda la uhumul haya an yata tafaqahu hufi din wanda kunya baya hana su su fahimci addini ita din nan ta ga in yi sujada tana ganin al'aura sai ta fasa ta ce ba zai yi wannan ba limamin ku ne ya za ku yi kuban limamin bai da isasshen tufafin da zai sa in ya sa tufafi in ya yi sujada sai al'auran shi ya bayyana ya kamata a yi wani abu bai dace a bar liman a wulakance ba na'am fashtazau sai suka siya fakata wuli kamisa sai suka yanka mun riga suka siyo suka yanka mun riga daga wannan yaji din fama faritu bi shay'in farahi bi zalika al-qamis ban taba farin ciki da wani abu ba kaman farin cikin da na samu daga wannan tufafi wallahi farin cikin da na samu daga wannan tufafin wato yana da yawa na ji daɗi na fasan gani na ji daɗi da su mamu suka saye wa liman ya halatta mamu su saye wa liman kayan sawa in dai ba sun yi don gori ba in dai sun ɗinka mai kaya ne don su mai gori kada ya amsa in sun mai ne don mutuntawa da girmawa ya amsa na batan gano wannan to kaga shi yayi matsar farin ciki akan wannan an gane to yanzu in an ga al'auran mutum ba ya sallam masu sallah suna kallon al'auran limamin sallah yayi na'am insha Allah sati mai zuwa za mu yi bayani sati mai zuwa ku tunatar da ni na zo da shirin bayanin saboda wannan dan bayanin da wayannan mutanen da suke so su fata mana lokaci ga na zo da niyan bayani sosai dangane da abin da ya shafi al'aura wani al'aura ne idan mutane sun gani sallah ke ɓaci wanne ne sallah baya ɓaci menene ma al'aura tukuna a cikin sallah din na zo da niyan yin bayani amma waɗannan mutane ne masu ɓata wa mutane lokaci su suka sanya ba ku samu wannan bayanin ba kaga sun cutar da ku wa iyaz billah wa alaikum assalam kaman eh, ai ma ba sai ka faɗi sunayen su wallahi mafi yawa daga cikinsu ba sa harkar ilimi sannan akwai wani wanda ya daɗe yana wa'azi a ƙungiyar izala da ya ga bai samu abin da yake so ba shine sai ya koma can wajen wata ran mun je su tambayar da ɗaurin aure sai na ga ya sa ko kawai ne ko ahalari wai yanzu ana so ne a karantar da mutane asalin addini wai mutane mafi yawa an zo an bata musu lokaci da karatun hadisi wala abin da ya faɗa kenan suna so su karantar da mutane shi sa mutane ba a san fikihu ba sai a zo a ɗauko hadisi yana karanta musu to ka duba musiba wanda aka tura ainihin wannan masallaci a ciki masallacin da ya zama dandali ne na karantar da tsantsan suna ba shi ne yanzu ya zama dandali na rusa suna din wallahi tallahi a wajen da gumi ya ɗauka baban shi aikin banza yi wayo yake da shi yana rusa da'awan baban shi da sunan yana yana wakiltar baban shi ne wallahi tallahi ba khalifa bane shi wannan suna da ake kiran shi khalifa wallahi ba khalifa bane mayaudari ne don billahi lazi in kuna so bi adalci ku ɗauki karantarwar gumi Allah ya ji kamar abin gumi ku ɗauki karanta ku ringa haɗawa da karatun dakta billahi lazi dukka da warwara ake yi kuma da gangan ne mutane suka shiru wallahi da munafinci billahi lazi da gangan da kuma munafinci saboda wallahi in kana karanta karatun malam kawai kamar wannan mutumin ya zo ne kamar wasu yahudawa ka turo shi don ya ruguza karatun baban a dasa wani sabon akida ga mutane an gane wannan ko kuma da zarar kayi magana sai ce kana neman kujeran wai waye taba gani na ma na kusanci masallacin ni duk inda ake wannan harkoki na yan kungiya ko taba gani na wajen Balla a ce ina so ne dan dan tura kaina dan samu wani mukami a gani ai mai neman mukami zai ringa zai ringa abin nan zai ringa lobby eh zai ringa rara gefe ya je waje kaza yana neman a bashi mukami kaza ko da wasa kun taba ganin yahaya a salafi yana neman wani mukami ko a masallacin unguwa nan ba mu ga kuna nema ko a masallacin unguwa kun taba ganin ina rawan kai wajen neman mukami ai duk mutumin da ya sani sai ga an jingina mun hasada ko an jingina mun neman mukami ya san kawai an yi da dan a cimma wani buri yawwa ni ina nan ina karantarwa a inda nake ko da wasa ban taba nuna ina da wani alaƙa da wannan kujera ba balle in neme ta ko da wasa ban taba nunawa ba amma in sun kasan shi idan mutum na so ka yi shuru ka daina faɗin gaskiya sai ya firgita ka wallahi mun fahimci kai mahasadi ne mun fahimci kana neman girma ne sai Allah ya maganin ka ba za ka samu girman ba ka motsa kenan ka motsa kenan <laughs> to menene ya motsa Allah shi kiyaye

mutanen da ke tare da dakta jahilai ne inda ba jahilai ba ne, wallahi ba za su zauna tare da shi ba irin katobaran da yake yana rusa musulunci na rantse da Allah duk mai ilimi ba zai yi barci ba in dai kana da ilimi na rantse da Allah karatun dakta na minti arba'in minti talatin rusa musulunci ne na maimaita wannan magana da yawa to kaga in mutum yana da kishin sunan manzon Allah ya ji abin da dakta ke yi na rantse da Allah ba zai bacci ba kuma duk masu kishin addini in suna da iko ba za su bari ya ci gaba da yaɗa wannan farnan da yake yi ba wannan shi abin da muke maimaitawa da sauransu to a yaushe jahilai za su zauna tare da shi har suna ba da kariya ga wannan mummunan aƙida na shi a ce kuma wai ɗalibai ne inda ɗalibai ne za su ringa gyara mai kurakuren shi to duk abin da ya faɗa gaskiya ne a su. ya zagi imamu shafi'i sun yarda akwai wani wawa akwai wawa daga cikin su fa wanda malam bafa hotoro ya danyi wani rubutu cewa shi kaman ya dai wani rubutu akan dakta kadan haka cewa zai mishi raddi sai wanda daga ciki ke cewa to kana so dai ka ce dakta ya ce bola ko to zan kawo maka hadisin ma da dakta ya ce bola din wai hadisin da dakta ya kira bukari bola zai ma tura mai hadisin dai ya ji daɗin raddi to don Allah wannan in ba rago ba ne eh, an kira sayyid bukari littafin da yake shi ya fi inganci bayan alkur'ani in ji malaba gumi malabo gumi ya ce babu littafin da ya fi inganci kamar bukari a cikin abin nan bayan alkur'ani wajen ahalus sunna to shin mutumin da ya soki bukari ya kira bola ahalus sunna ne kenan to juba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk